Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka karu. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka karu mai taken tsaka mai wuya. Idan ana biye da mu za a fahimci cewa abubuwa da yawa sun faru a rayuwar Ado da Nasir da kuma Hauwa, musamman ma a 'yan kwanakin nan. Amma kafin mu tsanduma cikin kashi na goma na wasan namu mai taken labarin 'yan biyu. bari mu bibiyi abubuwan da suka faru a cikin shirin da ya gabata. Adawar da ke tsakanin Ado wanda sabon ɗalibi ne daga makwabciyar ƙasa da kuma Nasiru wanda shine monitan aji ta yi tsamari a yayin da matasan biyu suka yi faɗa a makaranta. Waɗannan samari dai su biyu duk suna son Hauwa wanda hakan kuma ya ɓata babbar ƙawar rai wato Mariya wadda take mutuwar son Ado. Don haka sai Mariya ta shirya makircin yadda za ta shigar da Nasir a wurin Hauwa. Ina son ado. Idan za ka iya taimaka mini na same shi, kai ma zan taimaka maka akan hawa. Mm, to, kamar yadda kika sani, kanwata ba ta kuwa kwara ɗaya da ta ado. Ta ya kike ganin zan iya taimaka miki? To kafin mu gano tasirin wannan makirci da Mariya ta shirya bari mu kai ziyara makociyar ƙasa Laboriya, ƙasar da Ado ya fito. Yanzu haka ga babansa can Kabiru yana zaune a gidan shan shayi tare da wata kyakkyawar mace. kai ai kuwa ku tsaya anya wannan matar ba anti sabuwa ba ce kuwa wato gwaggon su hawa a a a yau su kabiru ne a wajen nawa gaskiya na ji daɗin ganin ka, na daɗe fa ban ganka ba wai don allah kana tunani na kuwa haba sabuwa bar wannan zancen mana ke ba kya fahimtar abubuwa yanzu matsala muke fama da ita ma'aikatan nan guda biyu da ka kawo mu daga kisin ba wallahi tallahi sun ɓace an neme su an rasa me me kake cewa kabiru ya aka haka ta faru ka safa a hannunka na dan su kuma a kamfaninka na harkar ma'adanai yanzu ta yaya za a yi wannan matsalar ta zama tawa haba sabuwa karce za ki min wata hanya hanya wa ke kawo min irin waɗannan ma'aikatan in ba ke ba tun yanzu an neme su an rasa sai ki nemo su to ni yanzu ina zan fara neman su mun riga mun yarjejeniya da kai cewa idan na kawo maka su kai za ka ci gaba da kula da su ko kuwa ba abin da kake fa bani illa kuɗin da kake cirewa daga albashin su duk wata kuma akan haka muka yarjejeniya da kai ko ba haka ba naji naji akan haka muka yarda amma ai wannan ne karon farko da muka taba samun irin wannan ta faru tun da kike kawo su a nan kuma ke ka ne da suke yi ke ya kamata ki nemo su wato kuskuren da muka yi babba kawai shine ba mu ji za su taɓa yin haka ba mun ɗauka yar barnar da muka yi musu za ta hana su gudu ashe abun ya wuce haka kai abin da baka sani ba kabiru shine su fa waɗannan yaran sun fito ne daga wuraren da aka fi fama da talauci a duniya sun saba da barazana sun saba da rayuwar kunci ko ka san cewa iyayensu kan tura su bara akan tituna kuma a ƙarshe su dawo da kuɗin da ya fi abin da iyayen nasu ma kan samu a wata yadda kike ko da su nan sai ka ce wasu jaruman fina-finai tsaya ki ce wajibi ne na samu su kafin wani ya gane su musamman ma 'yan sanda kin fi kowa san dalilin da ya sa ya kamata mu su na sani kabir na sani amma kar ka samu damuwa za mu samu su na san za su yi 'yan dabarun su na guduwa amma ba za su iya tsallaka daga laboruwa zuwa kisimba ba don koma gida ka bari kawai ni zan samu su ya dai kamata kan sabuwa kuma sai ki hanzarta akan haka to ba komai am kabiru na ce to ya zancen kuɗina na wata-wata haba sabo wani kuɗi kuma yake magana ke yanzu don allah kina sa ran zan baki wani kuɗi ma'aikatan da babu su ki nemo su ki kawo mini su tukunna so nake na tabbatar ba su yi magana da kowa ba akan abin da ke faruwa a kamfanin nan nawa na akar ma'adanai ina zuwa wurin ansa wannan ya hakuri hello kabiru ne ke magana ya dai ado kana lafiya me da ni kai na lafiya ko ba na lafiya tsaya malam ka ji dan allah na tsida ina tunani akan wannan adawar da ke tsakaninmu kuma na ga ya kamata mu dakata haka ya kamata mu yi sulhu An yi akwai nasir kai yaushe ka yanke wannan shawarar taka ban gane yaushe na yanke wannan shawara tawa ba a ai na yan kwanaki da fara tunanin haka tsaya ka je kaga dai mu biyun nan duk ajin mu ɗaya kuma a koyaushe muna tare to ya kamata mu yi haƙuri da juna to idan ni bana son hulɗa da kai fa sai me kai ni fa dama tun can da na ganka jinin mu bai haɗu ba to an ma haka amma duk da haka ni ina neman sulhu da kai na ga daga wata ƙasa ka zo nan bai kamata a ce kana da abokan gaba ba za ka ji daɗin rayuwa kan hmm. kai kai kuwa me yasa kake tunanin ina buƙatar wani ubangidan da zai dinga kare ni to nasir za ka ji ni baka san ko ni ne ba ko daga ina na fito ko abin da zan iya yi ba to ai ma din haka kaga zo mu tafa kawai mu zama abokan juna ko kuma mu dan kamanta yin hakan hmm? ina gaskiya ni ba amince maka ba ni ji nake akwai wata boyayya jikina bani cewa kana yi ne don wata manufa gaskiya nasir ba za ta yi mu zama abokan juna ba amma kuma ba za mu zama abokan gabar juna ba idan wannan maganar ta shafi hawa ce to a barta ta zaɓi wanda ya fi dacewa da ita shi kenan magana ta ƙare kaga sha sha sha to bari za ka gani sai na jefa rayuwar kawa a cikin wahala a nan makaranta har sai ka gwammaci da baka shigo ta ba aha dama na san da arina haba nasir ai babu abin da za ka layance mu ko a cikin aji ko da karfin tuwo ko kuma akan hawa hawa wai har yanzu karatun kike yi eh na ma kammala mun kusa fara jarabawa ne hawa kin gani nan na kasa bacci abubuwa da yawa sun faru ji nake kamar in yi hauka me yasa ba za ku yi zancen da baba ba ko wani likita idan hakan ya fi kin fa san babanki baya nan kuma kin san shi sare cikin dare yakan dawo kuma a buge har ma baya iya jin abin da nake cewa balle ya fahimta mamaki ki yi haƙuri ni bani da abin da zan iya yi yanzu ke hawa kina tunanin ki kuwa ni ba na jin kina zancen su ko kaɗan yi kike kamar babu su a duniya ba mama ina tunanin su mana baba ne kullum baya kula ni duk lokacin da na yi zancen su nakan yi mamakin abin wataƙila ya fi mu gaskiya da yake cewa yanzu haka suna can suna jin daɗin rayuwarsu tun da suna wajen anti sabuwa ko ke ba da abin da ya faɗa ba mm, na yarda amma don ba ni da yadda zan yi ne na san cewa muna cikin rayuwa ce ta kunci kuma gashi ko isassun wurin kwanciya babu kuma ke gashi girma kike yi ba zai yi a ce kuna kwana a gado ɗaya tare da su ba ni ma na ga haka sai mu gode wa Allah tun da dai da ai duk tare muke duk da yake yanzu an samu sabon gida wanda ke ɗauke da duk wani abubuwan da nake fatan samu a gida amma duk da haka ina cikin baƙin ciki cikin bakin ciki nake fiye ma da da komai mai wucewa ne mama ni ma kokari nake na manta da abin wai mama tukunna ma dai wai baba ya samu wani sabon aiki ne hmm, Allah sarki hawa yata ai idan dai sha'anin babanki ne ni kaina a cikin duhu nake kamar yadda kike ke dai abin da zan faɗa miki shine mu ci moriyar abin da ya samu mu yi fatan kuma ya ɗore wa aka tura masa sako a wannan daren waɗansu mutane ba su san mutunta lokaci ba abokana ku ɗaya mun haƙuri ina dawowa hmm? sabo kuma bai wannan ƙanwata take so a wurina bari dai in gani yaya iliya barka ka dai ina so in shaida maka cewa ‘ya'yanka sun ɓata a a a a ba zai ba ba zai yi ba amma kaka samu damuwa ina iyakar kokari na inga an samo su gaisuwa daga sabuwa sam sam ba zai yi ba ba zai yi ba wala ba ta sa'u ba bari mu gani bari in kira ta sabuwa ce ke magana sabuwa yanzu na samu saƙonki ta waya ban gane abin da yake nufi ba wayar rana sun ɓace a na sanar ba a min sabuwa kikiki wannan labari ne don kawai ki ɓata magajiya rai menene tsakaninku da matata ne eh a shi kenan to yanzu dai ina buƙatar 'yan kuɗi kin san an ɗan kwana biyu rabon da ke turo mana ɗan wani abu suwaye abokanmu na haƙiƙa ne wane ne zai taimaka mana da gaskiya gani nan ina cikin ta tsaka mai wuya ta tsaka mai wuya To ma sauraron mu da wannan hirar ta cikin waya tsakanin Iliya da kanwarsa sabuwa muka kawo ƙarshen wannan kashi na goma na shirin mu na ji ka ƙaru me taken tsaka mai wuya to ko mai magajiya za ta yi idan ta ji labarin halin da 'ya'yanta suke ciki kowane shiri nasir yake yi akan maganarsu da ado bayan da shirinsa na sulhu da shi ya ci tara za ku je yadda za ta kaya a cikin shirinmu na gaba idan kuna son sake sauraron wannan shiri sai ku ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe e, ko kuma ku yi muhawara da mu a shafinmu na sada zumunta wato facebook zainab muhammad abubakar ke cewa ku tare mu a shiri na gaba daga nan birnin Bon da ke tarayyar jamus.